بن رجب فصل في مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب أعوذ بالله فصل فصل في مشابهة علماء السوء kamanceceniyar da ke tsakanin malaman banza minal musulmi ne daga cikin musulmai bi ahalul kitabi da ahalul kitab idan malami ya kasance ba na Allah ba to sai ya zama ya kama da ahalul kitabi ahalul kitabun ma a cikin su yahudu domin su ne almaghdubu alaihim sun sani suka take sani wa hal afsada ad-din illa al muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha inji al-imam ibn al-mubarak wa hal afsada ad-din illa al muluk shin yanzu akwai wanda suka bata addini fiye da sarakai wa ahbaru su'in da malaman banza wa ha da kuma masu bauta na banza waɗannan guda ukun su ne halakul umma ke tabbata a kansu in ka ga al'umma ta halaka to ka zargi waɗannan uku in ka ga al'umma ta gyaru to ka gode ma waɗannan jinsin mutum uku al'umma na shiga halaka to malaman suna da matsala mun ce malamai ba duka ba amma wasu ke jama wasu kuma wata ku fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ita ta ummu wala ta khussu gamewa take ba ta kebewa gamewa take ba ta kebewa so daga idan malamai suka zama na banza shugabanni suka zama na banza sannan masu bauta a cikin mutane wanda ake ganin su salihai suka juya suka zama na banza to an shiga uku na al'ummar sai dai Allah Allah ya mata rahama kuma ya ji kanta in Allah ya nufe ta da rahama shi kenan sai ta dawo ta ci gaba da rayuwa mai kyau amma waɗannan uku in suka lalace to shi kenan mal ya ce li yutadabbar ma zamma bihin lahu ahlal kitabi li dabbar. mala ya ce ya wajaba a kula da ma zamma bihi bihillahu ahlul kitabi abinda Allah ta'ala ya zargi ahlul kitabi da shi min qaswatil qulubi na kekashewar su al-imam ibn al-qayyim al-imam ibn rajab yana da littafi kaman wannan sunan sa zammu qaswatil qalb zammu qaswatil qalb ne bayane sosai ya kawo asbabu qaswatil qalb me ke jawo zuciya ta ƙeƙashi so da ƙaswatul kalbi zambun azimun inda Allah ƙeƙashewar zuciya zunubi ne babba a wurin Allah domin ƙaswatul kalbi tana kishiyantar mai rahma idan mutum ya zama rahimun to babu ƙaswatul kalbi a tare da shi amma idan mutum ya zama ƙasil kalbi to babu rahama kuma tare da shi ba zai ji tausayi ba to kaswatul qalbi ke jawo shugaba ya kwashe dukiya al'umma ya bata cikin bala'i alhali ga ayyuka al'umma tana bukata a muta mutane na mutuwa akan dubu biyar a asibiti dubu biyar ni na kwanta a asibiti na ga yadda ake yi in aka zo aka ce maka leja ka te yawa ce an dubo leja masu zuwa daga daga account office na asibiti in suka zo suna bin gado sai ka ana cewa lejan mutum dubu ɗaya sai kai ka ji ana ta surutu ana ihu tsakanin shi da shi yaushe na je na biya kaza kaza kaza kaza sai ga ana bankaɗe abunan kaɗan ana kaɗa fulaluwa ana ana nemo rasidai ana musu tsakanin accountant na asibiti da majinyaci sai ciwo ya ƙaru leja an ce mutum leja shi dubu ɗaya daidai lokacin da jiba kuɗaɗen da ake kwashe ka kaswatul kalbi ba da himul kitaba bayan sun zo ma littafi sun zo ma littafi sun san da littafin da aka ba su alkur'ani um, an ba su an ba an ba su al'inji sannan mu kuma an ba mu alkur'ani wa mushahadatihimul ayati kuma sun ga ayoyi balo-balo ayoyi kala biyu ne al'ayatu alkauniyya su ne al'ayatul mushahada sannan kuma akwai al'ayatu almatluwa akwai ayoyi waɗanda suke ala abubuwa abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru ya zama me ya zama aya su ne ake ce musu al'ayatul mushahada alkauniyya kenan abubuwan da Allah ke nuna ma mutane balo-balo sanurihim ayatina fil azaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sannan akwai al'ayatul matluwa ayoyin karantawa su ne waɗanda suke cikin alkur'ani mai girma to duk sun gansu ka ihya'il qatilil madhubi bi ba'd al-baqara sai ya buga mana misali da al'ayatul mushahada sai ce yahudawa fa sun gani balo-balo sun ga ayoyin Allah balo-balo ka ihya'il qatili kamar rayar da wanda aka kashe al-madhubi ba'd al-baqara wanda aka ce a duke shi da wani sashi na saniya fa qul nadribuhu bi ba'dihha كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قرشيفة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون kagani أنونا مسعيوي musu ayoyi sun kawo Allah ta'ala ya yi ma annabi Musa alaihi salam wahayi cewa izbahu baqara ku yanka ta kowane sa kuka samu ku yanka shi kowace saniya kawai kuka samu ku yanka ta tashin farko da yake la'anannin Allah ne wace a tattakhiduna na huzuwa ce aba Musa ya za kuma kai mana magana banza ta iskanci ka kai mana iskanci mana أتتخذنا na كينا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Allah ka tsare ni ka in zama cikin masu wauta ya za a yi muku wauta ya za a yi muku abubuwan banzaye jahilai shi ke karshe ƙarshe matakan da aka yi suka yi tambaya mahiya ko aka ce musu inna ha baƙaratun la faridu wala bikir awanun baina zalika fa'alu ma tu'maru sai suka sake cewa ma launuha aka ce innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nazirina kai wallahi ba mu gane ta ba billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu ba mu gane ta ba kai ma mu yanzu mun sake rudewa ai inna baqara to tashabaha alaina mu duk shanu baki ɗaya sun rikice mana ma ممغان شانم با ممغان شانو با خدو بوانا وانا تو إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرس مسلمة لا شية فيها لنزك على أهل جئت بالحج فذبهوها أما وما كادوا يفعلوا دو ياسق ساميتا باين سينسي أقتي اضربوه ببعضها aka ce to ku je wannan da ya mutum ku kawo kuka ku bige shi da wani sashi na sa Allah bai faɗi wani sashi bane manzon sama bai faɗi ba amma a cikin Isra'iliyat an samu aqwal wasu suka ce bi ba biha ai bi zambiha wasu suka ce bi lisaniha duk waɗannan aqwalun ma anzalallahu biha min sultani fa qul nadribuhu bi ba'dha a duke shi da wani sashi na saniya shi ke to sun ga wannan fa kawai sai aka ce sai ya tashi yana ce yana tashi sai ya ce qatalani fulanun thumma mata ya ce ne ya kashe ni sai kuma ci gaba da mutuwa shi bayan fa sun ga wannan ne fa sun maƙasar ƙulubukum min ba'di zalik a nan tata kuma zuciyarsa ta sake ke kashewa sun manuhina an tashabbuhi bihim ma ne ya ce sannan aka hana mu mi kama da su fi zalika a cikin wannan faqila lana aka ce mana alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alayhim al-amadu faqadat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah ta'ala ce alam ya'ni lil ladina amanu wai shin har yanzu lokaci bai yi ma waɗanda suka yi imani ba mu kenan har yanzu lokaci bai musu ba an ta a an takhsha qulubuhum li zukatan su kaskanta in an ambaci Allah in an karanta Alƙur'ani. wa ma nazala min alhaq da kuma abin da ya sauka na gaskiya wala yakunu kasu zamo kallazina utul kitaba kaman waɗanda aka ba su littafi min qablu kafin haka ai min qablihim kenan kafin su qatul idafa kenan nuwiyat aw ma nuwiyat sai aka ce min qablu fatala alaihim al'amad sai lokaci ya tsawaita a gare su malaman tafsiri suka ce tulul amad shine a dade ba a karatu a ɗau lokaci mai tsawo ba a tunatar da mutane karatu ba a yin karatu shine tulul amad a shehu sa'adi rahimahullahu ta'ala haka ya fassara a cikin tafsirin sa tafsirul karim da rahman tulul amad aka samu inqita na karantarwa aka daina karantar da mutane daga cin asbabu qaswatil qalbi akwai tulul amad fatala alaihim al'amad lokaci ya tsawaita a gare su ba a karantar da su fa qasat qulubuhum sai zukatan suka kekashi Kasirun minhum fasiqun mafi yawancin su duk yawan su fasikai ne saboda sun samu qaswatul qalbi zuciyarsu ta kekashi to malamai idan suka zama kusatul qulubi to halaka ta zo wa bayyana fi mawdhi'in akhara sannan Allah ta'ala ya bayyana a wani wuri daban sababa kaswati qulubihim dalilin da ya jawo zuciyarsu ta kekashe fa qala subhanahu sai Allah ya ce kun wancan mun samu sababi na farko sababi ne min asbabi qaswati alqalbi akwai me tulul amadi idan lokaci ya tsawaita ba a karantar da mutane to shikenan taqsul qulubu zukata za su kekashi fa idza qasatil qulubu taqsuru dhunubu idan zukata suka kekashe suka kekashe to zunubai za su yawa sannan wa idza kasuratil dhunubu to nazalatil kurubu idan kuma zunubai suka yawa to bakin ciki zai sauka kala kalan bakin ciki kun ga matakan ko تقسو القلوب فتقسو الذنوب فإذا كثرت الذنوب تهيك نمي نزلت الكروب وقال سبحانه ألا شف بما نقضهم ميثاقهم سبو دورور القورن سد سكر كي لأنهم سي مقتيني مس ورور القوري أي القوري إذا متين يوروري كو من كان كانت القوري to yana cin jawo sabubban la'anar Allah Waje waja'alna qulubahum qasiyatan muka sanya zukatun suka zama ke kekasas alƙawari tsakaninmu da Allah an warware ko ba haka bane ba an yi alƙawari za a bauta masa ba وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا haka muka ce za mu bauta ma Allah to an warware to yana cin asbabu alla'ana da asbabu qaswatil qulubi fa bima naqdihim misaqahum sai muka musu sakamako biyu la'annahum muka tsine musu wa ja'alna qulubahum qasiyatan muka sanya zukatan suka zama ke kasassu fa akhbara anna qaswata qulubihim Allah ya bada labarin cewa lalle ke kashewar zukatansu kana uqubatan lahum uquba ce ala naqdihim mithaq Allah saboda sun warware alkawarin Allah wanda ya warware alkawarin Allah to zuciyar shi za ta kekashi in zuciyar mutum ta kekashe shi shi nan ba zai rika shayin zanibi ba duk ko mutumin da ya waye gari ya tsinci kansa a cikin zanabai to ko cikin bakin ciki yake wa huwa mukhalafatuhum li amrihi shine saba ma umarnin Allah da suka yi wa irtikabuhum li nahyihi kuma suka aikata abin da Allah ya hana بعد أن an أن أخذت عليهم مواثيق الله bayan an karɓi alkawuran Allah daga gare su wa ubuduhu da abubuwan da suka kulla tsakaninsu da Allah Allah ta fa'alu zalika cewa kar aikata haka amma sai ga sun aikata sai ga sun aikata sai suka samu wannan kaswatul qalb ai shine malam Abdullah bin Mubarak ce, fa inna dhunuba tumitul quluba fa inna zunuba tumitul quluba zunubai suna kashe zukata kuma sannan su ne asbab na kaswatul qalb ko kuma su zama su ne natija ko su zama sabab ko su zama natija sun maƙala sannan sai Allah ta'ala ya kuma cewa yi harrifuna alkalima an mawazi'ihi duk inda ka gan sai ka gan suna jirkita magana daga inda aka aje ta an ce musu me hitta sai suka ce me hinta shi yasa cikin al'umman manzalin sama sai da aka samu نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان أمر اليهود بأن يقولوا هبة فأبوا وزادوا النون للبهتان وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنقران su waɗancan nasa albuhutan ne shi kuma nashi annuquran bai yadda a ce istawallahu ala al'arshi ba arrahmanu ala al'arshi istawa bai yadda ba sai dai ne wai istawla ne kuma wa idza istadalla yaqulu qala al shine istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin muharaki to تحريف tahriful عن مواضعه mawadi'ihi ke sannan wani su hazzan min ma zukiru bihi sannan sun manta da wani rabon abin da aka tunasar da su an musu wa'azi suka manta da wa'azin da aka musu sai zukatan suka kekashi fa zakara anna qaswata qulubihim sai Allah ya ambaci cewa kekashewar zuciyarsu aujabat lahum khaslatayn mazmumatayn wannan ya ja musu kekashewar zuciya guda biyu ya ja musu khaslatayn ɗabi'u biyu mazmumatayn dukkanin su guda biyu. abai ne na zargi ihdahuma na ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un tahriful kalimi min ba'di mawadi'ihi juya alkalim magana min ba'di mawadi'ihi daga inda aka ajiye ga inda aka sa magana sai su juya abu na farko ke wasaniya na biyu nisyanuhum hazzan mimma zukkiru bihi mantawa da wani rabo daga cin abin da aka tunasar da su da shi wal muradu abin nufi tarkuhum barin su wa ihmaluhum da sakaci da nasiban wani rabo mimma zukkiru bihi min al hikmati wal mau'iza abin da aka tunasar da su shi na hikima da kuma wa'azi al hasanati kuma wa'azin nan kyakkya ne kyau fanasu zalika wa taraku al'amala bihi wa ahmalu shi suka manta da wannan wa taraku al'amala bihi kuma suka yin aiki da shi wa ahmalu kuma suka shakulatin bangaro game da shi suka yi wurgi da shi sakamakon su kenan malin ya ce to ga inda yake son ya kai nan kun sai ya ce faslun fi mushabahati ulama isu'i min al-muslimin bi ahli kitabi mushabaha wa hadan al-amrani yace waɗannan al'amuran guda biyu munana mawjudani suna nan fil ladina fasadu min ulama'ina daga cikin waɗanda suka lalace daga cikin malaman waɗannan abubuwan guda biyu tahriful kalmi min ba'd mawadi'ihi da nisyanuhum hazzan mimma dhukiru bihi to maujudani fi man fasada min ulama'ina fil ladina fasadu min ulama'ina malaman mu da suka lalace to a cikinsu akwai ma waɗanda suke suna da waɗannan ɗabi'un guda biyu li mushabahatihim li ahlil kitab saboda sun yi kamanceceniya da ahlil kitabi sun ɗauki yin ɗabi'a su sai suka sa sai zama su ma waɗannan abubuwan guda biyu suna tare da su ahaduhu ma tahriful kalim juya magana fa inna man tafaqqaha li ghairi al-amali duk mutumin da ba dan aiki ya koyi addini ba ba dan yi aiki da ilimin ba ya koyi ilimi to ya su kalbuhu sai zuce shi ta ƙeƙashi duk wanda ba dan Allah ba dan ilimi ya koyi ba dan aiki ya koyi ilimi ba to zuce shi za ta ƙeƙashi ba zai zama yana tausayi ba sannan tunaninsa shine kullum me zai sama tunaninsa shine me zai sama sawa'un duk al'umma duk abinda al'umma za ta shiga ta shiga فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل فذاك يا شغلت da aiki mai kyau ba tunda tunaninsa shine menene zai zo In wani aiki mai kyau ba zai yi ba Balbi bi tahrifil kalimi kai da wannan jujjuya magana da zai rika yi wa sarfi alfazil kitabi wa sunnati an mawadhi'ihima aw da kuma juyar da lafazzan Alƙur'ani da sunna daga wuraren da aka sanya su والتلطف في ذلك بانواع الحيل اللطيفه سنن كما دا توسساوا تا hanyar دبغبغو ودان سيكه ماسو توشي من حملها على مجازات اللغه المستبعده ونحو ذلك يرقى دوكا شي ينا تشاي مجازي ني kai ne baka gane ba majazi ne ba luga baka san luga ba ma baka san luga ba al mustaba'ada wanda suke masu nisa wanda an nisantar da su sun yi nisa da abin nan da abin da Allah ke nufi da makamantan haka haka za su koma suna yi mutum duk abin da yake so sai ya kare shi duk abin da yake so sai ya kare abin da kuma baya so ya bata shi sakamakon yin ilimi ba dan Allah ba ba don ai aiki da ilimin ba sannan wa ta'anu fil sunan sannan da su kallafin sunnoni haisu lam yumakkinhum at-ta'anu fi alfaz kitabi. idan suka ga ba za su iya sokan alqur'ani ba domin alqur'ani ba a cewa sahihi ai ba sahihi ba da'ifi yasa na sha faɗa muku wannan wani mai waƙan mutuwan nan da yake cewa a cikin aya sahiha ba wata aya sahiha alƙur'anu kulluhu qat'iyyu subuti alƙur'ani ga baki ɗayansa ba wata ayar da za a ce sahiha ko ba sahiha ba ga baki ɗaya ayoyin alƙur'ani mutawatirai ne ma sun wuce matsayin sahihai to amma sunnoni saboda haka sai su yi tawilin aya amma su ko sunoni sai su yi musun daga ciki sai su ce ai sai su ce ai duk hadisin da ka ya saba ma hankali ma annabi ne zai yi wannan magana annabi ba zai yi wannan magana ba Ya saba ma hankali wa yazummuna man tamassaka bin nususi sannan duk mutumin da ya rike nassi sai su rika sukarsa wa ajraha ala ma yafhamu minha sannan ya gudanar da nassosa akan yadda ya fahimce su ويسمونه جاهلا او حشويا كيف سرق شيء مثلا جاهلي شي او حشويا كون سرق شيء مثلا كوي شي حشوي ني حشوي شي ني كوي وان كوي دم دم بن دم دم بن دور الناس شي ني حشوي daga hashun ne hashun wato shi kawai bai san komai ba sai kayan ciki bai san tsoka ba sai kayan ciki a hasha'u ba su a hasha'u ba kayan ciki ba kenan hmm? ko ba su bane ne za aka ce musu to kaga hashu kayan ciki a hasha kayan ciki da yawa to zai su ce kai kai baka san komai ba sai kayan ciki baka san tsoka ba so da kai kana jawo aya ka jawo hadisi وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات ما ليش waɗannan an same su a cikin masu waɗanda ake ce musu almutakallimun ahlul kalam fi usul diyanati a cikin tauhidi sune usul diyanat wa fi fuqaha'ir ra'ayi sannan an samu waɗanda suke malaman fiqh ne amma masu ban ra'ayi wa fi sufiyatil falasifa da kuma sufaye sufaye ɗan falsafa wal mutakallimin da kuma mutakallimai dai kaga akwai sufiyatul falasifa sannan akwai sufiyatul mutakallimin da an same su a cikin waɗannan masu jirkita ma'anonin Allah kun ga sufaye har suna da tafsirul ishari su da su da su da su da su da yan shi'a da sufaye da yan shi'a suna da tafsirul ishari in ka zo ka jawo aya sai su ce ai ba abin da ake nufi ba kenan hmm. ishara a kai baka gane abin da ake nufi ba baki mani wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba sai ba abin da ake nufi ba safina ake nufi ba kai ne kake fassara shi da safina sai su faɗi wata ma'ana to da akwai waɗannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya shirye mu ya kare mu daga talalabiya da fitinin zamani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am to Thank you. ana yin laye da khasiyun mana an ce ma duka an ce ayi wa alkhasi shi shine wanda aka dandake gabaki daya ya ka malamai suna da sabani a game da shi shi shi shi shi al-imam abubakar ibn abi shayba a can al-musannaf yayi babu buka biyu babin farko yi magana akan man ha al-ikhtisa babu man ha ikhtisa ad-dawabi babun malaman da suke ganin bai halarta a idan daka ba ya kawo ina jin hadisi ɗaya ne sannan kuma sai ya kawo akwal na sahabbai da tabi'ai sannan kuma can sai ya wani babi kuma babu man ajaza al babun wanda suke ganin ya halatta a ikhtisa'i to in ka tattara ga baki daya wanda suke ganin ba za a yi ba idan ya kasance akwai cutarwa a ciki ila ma ya zama dalilin mutuwar ta ke shi bin amma idan su ko malaman da suke ganin za a yi in akwai hanya mai sauki kuma dama hanya ce ta ta sauƙaƙa ma ta ƙara da nama ai ko domin ko sa ko raƙumi ko bunsuru ko rago idan aka bar yana barbara to bai girma sai rika tsotsewa amma idan ya kasance an masa dandaka sai zama ƙato ba ganin bunsuru sai zama fuska shi ba kawai ta zama sululu kamar ta akuya sai kawai ta ƙiba malam abin shi to sau da ka ya halasta za a iya yi ka gane sannan kuma ana laye da shi ai alkhashi ba ana laye da dan taure in an ce taure shi ne wa shi ne gunzurin da aka madandaka in ka je ku baudin ba ba za su koya maka hausa ba wadan kai can ba hausa ai da ma gabas ka yi fasharik la ya liko bi kalgarbu in ji mai shiriniya mhm. Ah? ah? iqtisasi kisasi za a yi kawai ai ya mare shi ma a mare shi kana ganin wani ya mare almajiri bai yi mai komai ba kai ma ka mare in kai alkali ne ne kawai kisasi za a yi in kuma ya ce ya yafe masa shi kenan a kyautata ma dai wanda ake mu'amala da shi akwai daɗi a hasin ilan nasi ta sta'abidu qulubahum وطالما استعبد الإنسان إنسانا an ka kyautata ma mutane sai ka mallake su sai su zama bayinka amma fa idan ahalul isani ne su amma maciji maciji to fala tasna il ma'rufa fi ghairi ahlihi maciji ba a kyautata ma maciji an ka kyautata masa to ka gani ba an yi wani maciji kwanakin baya ba a Germany mai buɗe ƙofa ko ba ku ji labarin ba maciji mai buɗe ƙofa ka shiga ka kulle ƙofa ka da daddare kawai sai ya buɗe ma an shiga uku <laughs> na karanta maciji mai buɗe ƙofa ba akwai damuwa <laughs> to shi ne zai shi ɗan ne to shi kenan kuna da jawabai ne ko sai an yi sallah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه